Wakilan ƙungiyar 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasashen waje reshen Najeriya a ƙarƙashin sabon shugabanta Alhaji Ahmadu Tasi'u Kalgo sun bayyana wa manema labarai a Abuja cewa akwai damuwa sosai kan yadda takunkumin da ECOWAS ta ƙaƙabawa ƙasar Nijar ke shafan al'ummanta a fannonin rayuwa da zamantakewansu. Tasi'u ya ce ƙungiyar HCNE tana kira ne da babban murya ga ƙungiyar ECOWAS. muna roƙon ƙungiyar ecos ta dubi allah ta dubi annabi ta sauƙaƙawa mutanen nijar kuma ba ma mutanen nijar kaɗai ba don dai nijar kin ita tafi wahala da ƙasashen ecos ga baki ɗaya duka wanda suke boda da nijar suna ɗanɗana a akan wannan takunkumi kuma kowa ya san wannan takunkumi talaka yake shafa muna kira ga ƙungiyar ecos da imuwa suwa allah suwa annabi su duba halin talakawa 'yan Nijar da kuma sauran ƙasashe boda da Nijar suke ciki domin su janye mana wannan takunkumi mu samu rayuwar mu ta daidaita a ci gaba da harkoki na kasuwanci da kuma tattalin arziki. Shi ma sabon sakataren kungiyar HCNE Abubakar na mata ya ce sababbin shugabannin za su yi aiki tukuru wajen farfado da kungiyar. Alhamdulillah jihohi suna ba da kokari kuma muna jinjina musu muna gode ma 'yan Nijar mazamna Najeriya bisa haɗin kai da suka nuna mun yau. Memobin nan kuma ba yawa suka yi ba saboda faɗin ƙasar Najeriya an ɗauko mutum goma sha biyar ne kowane kuma da mikamin da aka bashi. Kuma ina gani ƙasar Najeriya kamar ƙasa mai state talatin da bakwai har da Abuja to dole ne zuwa gaba za mu buɗe wannan ƙungiya mu ɗauko membobi da yawa kowane jiha a least mu samu mutum uku wanda za a zama kamar executive member member executive na biro central din. To sai dai masanin harkokin siyasa da diflomasiya ta ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya yi tsokaci ne akan kiraye-kirayen ƙungiyoyin yana cewa zai ya tasiri ba zai ya tasiri ba zai ya tasiri da a ce emu emu ne muke wato nema yadda za a sulunta a samu wato ci gaba a ce an sauke wannan takunkumin amma in ya kasance wayanda suke magana ba su bane suke magana ainihin masu maganan suna wani waje daban suna amfani da yawunsu ne su yi magana ko kuma su a bakinsu a su ci albasa kamar yadda a samu suke magana kin ga a za a samu matsala saboda ana magana ne na uban gida da yaron gida a shugabanninmu na afirka yawancinsu yaron gida ne ga wayanin turawan to sai yadda turawan suka yi da su abin jira a gani shine ko shugabannin soja na Nijar za su bi umarnin kungiyar ECOWAS wajen sako tsohon shugaba Muhammad Bazoum a bisa sharaɗi na ɗaga takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.